Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta kawo ziyara aiki yau a Nijar. muna dauke da karin bayani dangane da wani shirin kakkaɓe mahara da sojojin Nijar suka kaddamar bayan harin tazalita a yankin Tawa. A shirin musamman muna dauke da rahoto dangane da abin da ya biyo baya ko kuma sakamakon shirin cire shaguna da hukumomin yamai suka aiwatar a watan da ya gabata. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya, shugabar gwamnatin ƙasar Jamus Angela Merkel ta kawo ta ziyara aiki yau a nan wato yamai. bayan wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shugaban ƙasa isu muhammadu ya bayyana cewa ƙasar jamus ba ta da niyyar girke sojojinta a ƙasar nijar manufarta kawai shine samar da wata cibiya aika kayan aiki ga sojojin ƙasar ta jamus su 650 da ke aiki a ƙasar mali a cikin rundunar barkan L'Allemagne a décidé Jamus ta yanke shawarar turo da dakarunta 650 domin tallafawa dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Mali. Domin kai musu kayan aiki, Jamus ta buƙaci Nijar da tallafa mata na samar da wani barikin soja a euh, Nijar. Amma sojojin za su gudanar da ayyukan su a Mali, ba a Nijar ba. Duka da yake jama'a suna ta euh, cece cewa Jamus za ta girka sansanin soja a Nijar bayan na Faransa da kuma na Amurka. Alhakikanin gaskiya dai to za a samar da wani barikin eh, sojan Jamus ne zai girka cibiyarsa da zai rinka kaiwa sojojin da ke aiki a Mali su wajen 650 na Jamus da kayan aiki. Ina son yi amfani da wannan damar domin gode wa shugabar gwamnatin Jamus dangance da eh, wannan namijin kokari eh, da ta yi mai matukar mahimmanci na tabbatar da tsaro a yankin da kuma kasar mu A yayin wannan taron manema labarai an kuma taɓo batun ‘yanci rani ko kuma bakin haure. Shugaban ƙungiyar da ke kula da wannan sha'ani wato OEM ya bayyana cewa abu ne mai wahala a kawo sa a Nijar, amma ana ɗaukan matakin rage yawan masu tafiyar. Gade Juse Loprete. A Abu ne mai matukar wuya a dakatar da sha'anin bakin haure saboda al'amari ne da ya dade shekara da shekaru inda suke biyowa a cikin ƙasar Nijar domin tsallakawa a cikin ƙasashen Turai. Yana yiwa domin kawar da lamarin sai an yi aiki tare da al'ummomi da kuma duba shama'a da ke zaune ba su da ayyukan yi da ba su da wani zaɓi da ya huce su shiga a cikin alƙalla ta hada-hada na safarar bakin haure. Yana gani nan ne OEM da gwamnati da kuma sauran jama'a ya kamata su mayar da hankali domin faɗakar da jama'a su koyi sana'o'i a cikin yankunan da suke zaune domin su zauna a wuraren domin kaucewa matsalolin shiga a cikin ƙasashen turai ta ɓarauniyar hanya. Yanzu kuma bari mu dawo a kan batun harin da wasu 'yan bindiga suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Mali na Tazalit a ranar Alhamis da ta gabata tare da haddasa mutuwar sojoji 22 yayin da wasu biyar suka je rauni. Sojojin Nijar sun kaddamar da wani shirin kakkaɓe maharan sa'o'i kaɗan bayan wannan hari. Ministan tsaron ƙasa Hassan Masaudu ya tabbatar da cewa wannan wata ya tabbatar da wannan labari ta hanyar wani rediyo na kasa da kasa Mutar Muhammadu da karin bayani a cikin wannan rahoto. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne dakarun sojan ƙasar Nijar suka ƙaddamar da wani aiki na kakkaɓar mahara a iyakokin ƙasar Mali da kuma wani ɓangare na jihar Menaka da ke cikin ƙasar Mali. A turo waɗansu majoyi masu ƙarfi an ƙone gidaje da dama kuma an tsare mutane da dama. Har ila yau da majoyin sun ci gaba da cewa sojojin ƙasar Nijar sun yi aron gama da waɗansu da ake tunanin su ne suka ƙaddamar da harin na Tazalit inda sojojin sun karkashe da yawa daga cikinsu yayin da suka kama biyu kuma aka turo su a nan yamai. Sojojin Nijar ne tare da sojojin ƙasar Faransa na Barkan da kuma dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Mali ne suka ƙaddamar da wannan aiki na kakabar 'yan ta'adda. Haka kuma sojojin Barkan sun yi barin wuta ta sama da bama-bamai wanda ya taɓi wata tawaga ta 'yan tawaye na ƙasar kasar Mali. Abin tuni a nan dai kasar Nijar da Mali sun kulla wata yarjejeniya ta kutsa kai a cikin kasashen biyu domin fatattakar mahara. Kakakin majalisar kakakin majalisar haɗin kan yankin Azawar ɗaya daga cikin gamayyar ƙungiyoyin mayaka na yankin Azawar ya mai da martani dangane da kalamar ministan tsaron ƙasar Nijar Hasumi Masaudu inda ya bayyana cewa akwai alaka tsakanin wannan majalisa da masu safarar miyagun kwayoyi da kuma ta'addanci. Kakakin ya bayyana cewa kalamar ministan ba su da tushe kuma suna tattare da haɗari. Wani bangare na al'ummar birnin Yamai ya kwana cikin daren duhu wato cikin duhu a daren jiya wannan kuwa a dalilin wani shirin yanke wutar lantarki da kamfanin jalak ya kaddamar daga wannan bangare zuwa wancan. Mai lele Jibril Ahmadu jami'i a kamfanin jalak din ya bayyana wa Nafisa Adamu dalilan wannan shiri. jiya accident ne mun ka samu wani kamion yana dauke da kasa ya zo shiga cikin filon mu. filon in ya rumje da ya rumje kun gani lin inda ke doka wuta daga nyamedo tana zuwa gudel wadda ta ga ita ake doka eh, wata da ta hito da nigeria kinginta a sa can a post nyame nord da nyame gudel babu ita kenan dole sai injinan mu da ke nan ga muke iya mu aikar da su su kun ba su cika ko ina wajen gudal da nyame no amma can wajen eh, nyame da komi ya je daidai shi ne yasa an samu ragowar wuta in babu wuta kuma dole sai mu ciccire nan mu sanya nan ga yan ma ku mu sake ciccire mu sanya haka ne muke ana rarraba ta daidai gwargwado yadda aka iya jiya kun gani ekip du muka ekip injiya ta dare har da sahi tana aiki yanzu wata ekipta ta zo tun da saye sun fara aiki su ma kenan ko da aka samu a mai da wuta sai dai mutane sun hankuri ya ɗauki kwana biyu a zaton mu bayan sun ritaya sojoji suna samun kudaden fansho waɗanda ministan kula da tsofin sojawa ke ba basu yaya lamarin yake a ma'aikatar da ke kula da biyan kudaden ta ya mai muntar muhammadu ya yi hira da ajidan jibbo hamidu wani tsofan soja da ya iske wajen karɓar biyar tasa abin da ya kawo ni na semen guda ina bida na shine ya kawo ni nan kuma kuddi sha kamatan zuwa sha kamatan da ya zo miliyon hamsin za a dauka ya kamata a dauka miliyon dari biyu dari uku furfe yele a miliyon hamsin ne miliyon hamsin ne riye a ah, akwai mutane da yawa duba da gani yanzu miliyon ne suka ce muku ne matsala a ah, matsala dai ne zancen kudi zancen kudi dai ne matsala eh babban matsala ban dauka a bansu ba ni don don wata uku ya mutu in zo inda kudi na to wata mu uku ya mutu cikin wata fudu nake ban samu kudi a akwai yali a akwai bukata wallahi gwamnati ya dauki da shi jon shi wannan ba matsala ba ne farko kudi kudi ya zo ya kamata a dauki miliyon dari uku dari fudu a kawo a zuba nan dole ana biya shemu Biyanu wata sallah ce ta shekara-shekara a tana gudana wajen goma ga watan Muharram. Biyanu dai wata babbar sallah ce wadda a ranar ta babu aiki a duk faɗin wato jihar ta Agadez. Wannan ta kuma kasance babbar al'ada ga mutanen na wannan jiha. A ta ana kwanan dare a Alarsas sannan kuma wato washe gari a gabatar da wasan da ake kira wato marcan ado ko kuma wasan kyawu. Alhaji Bilal Garo na fadar sarkin Agadez kuma mamba a kwamitin kula da tsare-tsaren wannan sallah ya muna ƙarin haske. kowa yau yana cikin shirin neman abin da za ya kawa da shi yau da maraice ya fito cikin mutane kenan yau wanga ado ne wanda yake duk wanda abin ya shafa daga mayya har zuwa kanana yau za su fita da maraice in Allah ya da wurin biyanu da wani wata kama wadda ba wadda ake ganin su da ita kullum ba ko aka san su da ita kullum yau suke haduwa da gabas da yamma dukkanin filin tsofuwar kasu ta agaris nan za a gama da maraice zan karfe biyar yamma ta taho gabas ta taho kuma yau duk garin agaris motsi yake in gaya ma kaga abubuwan da ake na al'adu al'adodi kuma al'adan nan akwai wa'anda suke suna kafe bisa gare ta yanzu yau maricin adon da kake gani ka san akwai wurin da ake ce tudun ƙasa to wannan bayan Allah malaman nan za su zuwa wannan wuri akwai addu'o'in da suke yi na wannan lokacin da Allah ya sa ya zo a samu a yi shi lahiya a ƙare shi lahiya ba kan an tashi da wani ɓacin rai ba in sun yi suka komo a lokacin nan ƙarfe goma sha ɗaya sha biyu mu kuma mu ma mu ce daji muke so sa'annan za mu ce alexis kun sare wato alhaji bilal lagaro na fadar sarkin agaras kuma mamba a kwamitin da ke kula da tsare-tsare na sallar biyano to yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shiryen a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da biyar da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Tawa tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Yanzu kuma sai shirinmu na musamman. A ran ashirin ga watan Uku da ya gabata hukumomi a Yamai suka gudanar da wani gagarumin shirin kakkaɓe shaguna na 'yan kasuwa da sauransu a birnin Yamai. Ranar da wato aikin ya shafa kamar gewayen makarantu da kuma gidajen likita suna cike da tarkace da kuma shara. A yau da safe Maryama Gello Kenda ta zagaya a gewayen CAG Dus ga fasarar rahotonta daga Muntari Muhammadu. Masu wucewa a makaranta sai Ijedus ba sa ganin komai sai tarkacen abubuwan da aka rusa a yayin rusau da aka yi na kakkaɓe shagunan da ke bisa hanya. Wannan shine sakamakon abin da ya faru. Kamar yadda Ibrahim wani ɗan kasuwa da ke kawo kayayyakin sayarwa na makaranta ya shaida mana. A da akwai mutane har zuwa karfe goma sha biyu na dare za ku tarar da mutane suna shawagi kuma akwai haske ko ina. Amma yanzu bakin karfe goma sha ɗaya na dare ba ka tarar da kowa ga duhu kuma ban san ma yadda zan iya kwatanta muku lamarin ba wurin ga kazanta ga kashi ga fitsari wurin da ya yi kazanta sosai duka dai ra'ayin ɗaya ne a cewar yusuf yakuba da ke biyar hanyar wajen karfe bakwai zuwa karfe takwas na dare domin tafiya filin wasa na stade municipal wajen motsa jiki a cewarsa duhun da ke wajen yana haddasa hatsarurrukan motoci. A da wurin akwai tsaro, amma yanzu da aka tayar da 'yan kasuwa da suke da shaguna a nan, yanzu muna cikin fargaba muna jin tsoro. Sannan kuma yanzu da babu haske motoci ma suna yin hatsarurruka. Don haka ya kamata a samar da mafita. A cewar Shebu Cambiyano, sakataren kungiyar manyan 'yan kasuwa da yawan unguwanni ne dai al'amarin ya shafa. Idan kuka ɗauki misali zagayen jami'ar Abdulmumun Jofo da ke nan mai Akwai wutar lantarki da masu shaguna suka saka wanda yana haskaka wajajen. Akwai kuma CAG ONS da kuma zagayen garaji Meri da dai sauran wurare. Akwai wuraren da a lokacin da mutum yana iya zagayawa a cikin dare ba tare da fargaba ko wani tsoro ba. Amma a yanzu a ne mai wuya saboda ga duhu. Kai har ma jami'an tsaro da suke sintiri a cikin dare sai sun rika yi a hankali. Même la police elle-même en la patrie, elle est A hali yanzu dai hukumomi hukumomin birni mai ce ufan ba a game da wannan lamari. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman wanda kuma da shi muka karshen labarin namu na maraicen yau zan bar ku da Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci can daga baya za ku sauri da labarai da harshen faransanci sai kuma wato harshen ko kuma shirin forum da studio Kalangu anan muke ci a huta lahiya.